ya ne da ya da al'amari ga Allah ya nemi agajin Allah da haka ya samu nasara a rayuwarsa ta duniya ya yada addinin musulunci bayansa sahabbai suka ci nasara suka yada addinin musulunci kowane bangare suka gamsu da abun da Allah ya azurta su da shi na arziki suka kuma yadda da abun da Allah ya kasama musu ma'ana ya raba ya ba su na rabo a duniya ina da amincin Allah su tabbata ga fiye halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu ne haƙiƙanin tawakkali ga Allah abin da ya sa wannan ya zamanto taken hudu ba a yanzu shine don mu tunatar da kanmu lura da yadda mafiyayi yawa daga cikinmu mukan samu rauni a ɓangaren tawakali muna da rauni a ɓangaren dogaro ga Allah da mai da al'amari ga Allah alhali tawakkali wani aiki da zuci wadda zuciya take tabbatar da yaddarta ga Allah Me zuciyar yake tabbatar da haƙiƙanin cewa Allah shine Allah babu abun da zai sha masa gaba face in Allah ya ga dama yana iya kawo masa da wannan lamari ya fidda shi daga damuwa zuwa ga sauki wannan al'amari yawanci mu musulmai muna da karancin mu'amalantar Allah da irin wannan sifatin sai kaga mutum yana tunanin wasu dabaru yana tunanin yawan maganganu yana tunanin shige da fice har wasu suna iya fadawa cikin shirka sakamakon damuwa da ta dame su ta rayuwar duniya wasu suka wuce gona da iri suka koma cikin ta'addanci sakamakon sha'awan abin da suke sha'awa na rayuwar duniya suka manta Allah suka manta azurtawa ta Allah haka suka ajiye Allah a gefe ba su yi tawakkali da shi ba Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana alqur'ani wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi ki dogaro ga Allah wanda shi ne rayayye alladhi la mutu wanda ya mutuwa duk abin da ka dogara da shi a duniya in kuɗi ka dogara da su ko wata ran su kare ko kai ka kare ka bar in mulki ka dogara da shi ko wata ran a ce babu mulkin kuma mutum babu shi mulkin yana nan a duniya a hannun wa'yansu in dangi za ka dogara da su ɗan ko su kare ko ku kai ka kare ka basu babu wani abu da za ka dogara da shi a duniyan nan face ɗayan biyu ne ko kai ka kare ka bashi ko kuma ya gaza daga taimakon da kake tsammani a gudunsa abin da kawai za ka dogara gare shi ya zaman to rayayye dindindin ya zaman to mai taimakonka kuma ya fi tausayinka bisa da yadda kake tausayin kanka shine Allah subhanahu wataala wannan ke nuna mana dukkan jarrabawa idan muka dubi rayuwarmu a yau hagunmu damanmu da hagun ɗinmu da bayanmu sama da mu da ƙasa da mu dukkan wanda za ka gani kana iya ganinsa ne cikin wani irin yanayi ko dai jin daɗi wani sa'i da kuma damuwa ta zo wani sa'i kawai waya wani gefe kana iya ganin wani wanda rashin lafiya ta masa katutu ya rasa inda zai yi dukkan wanda zai taimake shi ma ya gaza wani ko za ka same shi ne ba su suka suka masa yawa ba ya iya zama ya samu nitsuwa haka in ya tashi tsaye ba ya samun nutsuwa ya kasa cina mai da al'amarinsa ga Allah bayan Allah yana shila wata wakala alal hayyin lazi la ya mutu wasabbih bihamdihi ka dogara ga Allah alhayy rayayye wanda allazi la ya mutu samsam babu ranar da za a ce Allah ya mutu babu wannan mutuwa ta koru daga Allah Allah shi ya halicci mutuwa ya halicci malakul maut mala'ika mai daukar rai Allah ne ya halicce shi kuma yana daukar rai da bisa umarnin Allah ya ku bayin Allah ya kamata mu gane Allah subhanahu Ta'ala mu san shi hakikanin sani ya za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana law antum tatawakkaluna ala Allah habba tawakkuli da razaqakum kama yarzuqu khair taghdu khimasan thumma taruhu jikwana annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ku dinnan mutane kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro duk abun da dame ku farkon abun da zai zo ranku shine Allah subhanahu wataala wani fa ana iya masa aihuwa farkon abun da zai zo ranku shine Allah jiwa ne dai wanda cikin ana irin wannan rayuwar wani ya iya tangaci a jarinsa babban abun da zai tuno shine babban sawa ne kafin ya tuno Allah wani ba ba zai tuno Allah ba sai kawai da tunanin yanzu kawai ba ne na samu ba kasuwancin nan akwai matsala wani zai ce in ba ne samu ba tunda an masa aihuwa yanzu ba zai samu ragon suna ba wani zai ce tunda ya sa aure a gaba ya rinka wayoyi ya tambayan waɗanda yake ganin suna da abun duniya a ganin idonsa bai san damuwoyin da yake cikin zukatansu ba wannan rashin yadda da Allah da gane Allah ya sa muke shiga irin wannan damuwa ka rinka tunanin wani zai azurta ka shi kuma yana tunanin abin da yake gabansa ya fi ƙarfinsa kai a ganin idonka kana ganin shi ne amma da ka duba Allah a ganin idonka da ka san ka je fadi da za a yanke maka komai insha Allah dewa jama'a mun kasa gane Allah zaka kunci na rayuwa ya sa mutane sun fada cikin wani kai ta hanyar dogaro da abun da ba shi ya kamata a dogara gare shi ba ya kamata ya ku al'umma mu gane Allah mu san Allah kullum muna gaya wa Allah da baki amma ba ma gaskata abun da zuciya muna cewa iyyaka na'budu muna cewa wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako wannan kalmar tana nufin tawakkali dogaro Allah ne da al'amari ga Allah amma fadin da muke a Fatiha amma ba ma la'akari da abin da muke faɗa amma koyaushe in zaka yi sallah sai ka gaya wa Allah amma abu kadan da ya motsa mutum sai ya manta komai kana iya jarraba mutum ko a gidansa wani sa'i da rashin lafiya a cikin zuriya wani sa'i da wata damuwa a rayuwa har ya kusan cire tsammani amma wanda yake da haƙiƙanin imani da tawakkali kullun in ya ji damuwar sai ta ina Allah yana nan na tabbata Allah ba zai kunyata ni ba wannan shine haƙiƙanin imani da tawakkali da Allah shine abunda annabawan Allah suke yi shine abunda manzanni suka ginu akansa kuma cikin wani irin yanayi babu inda za a yi a fita amma karfin imanin mutum ya ce ina wallahi akwai mafita mafitar tana gushin Allah in kaga na shiga ban fita ba Allah bai nufi in fita bane ya kamata mu sa wannan a zukatan mu koyaushe wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ghar yana cikin kogo tare da Bakar Siddiq radiyallahu anhu kafirai sun taso neman sa ake kawai a kashe shi bashi da kore za wanda ce zai kare kansa ɗumbin kafirai masu dukiya masu mulki masu ƙarfi masu jarunta su suka sashi a gaba suka cece sun ga bayansa yana guduwa a fatin jeji ya shiga gawar kogo yana cikin kogo yana ɓoye ga abubakar siddiq radiyallahu anhu hanya ne rairayi babu wani iska babu a guguwa kawai na iskan sahara kafirai suka taho wasu suna cewa mu fa mun tabbata nan ya zo. wasu suna cewa ina suka zo suka tsaya gashi a cikin kogo gashi da abubakar a cikin kogo radiyallahu anhu suna cewa abubakar ke cewa ya rasulullah za su gan mu babu abun da ya dame illa rayuwarka dan an taɓa rayuwarka an taba addini ya tsaya amma haƙiƙanin tawakkali da imani irin na manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma zannuka bi sunan ya abubakar Allahu salisuhuma an tsammani da mutum biyun da Allah shine na ukun su Allah ya tare da su la tahzan inna Allah ma'ana idhuma bil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya tare da mu wannan shi ake so mu gaya wa mu in sun shiga damuwa mu gaya wa mu in sun shiga damuwa mu gaya wa abokanan hulɗanmu in sun shiga damuwa mu ma su gaya mana in mun shiga damuwa ba malam wani Allah yana nan sai kake mana Allah sai kuma sai ka sare ba a sarewa saboda Allah shi ne Allah amma mu sani cewa kafin mu samu haƙiƙanin tawakkali sai mun tabbata muna kan gaskiya muna jajirce kan gaskiya abinda muke yin gaskiya ne abinda ya same mu da gaskiya same mu ne cikin jarrabawa ko dai gangancinmu da sha'awar duniya ta sa muka jawo shi gare mu Dan gangancin mu da sha'awar duniya ya sa muka kutsa kanmu cikin wani abu kar mu zargi Allah ba nan ake maganar tawakkali ba inda ake maganar tawakkali cikin abubuwan da za su same ka ba da zagaye ba dalili cikin abubuwan da za su gagare ka lokacin da kake batuwa gare su wani yana sha'awan ya sayi abinci a gidansa amma Allah ya jarrabe shi da rashi wannan sai tawakkali ga Allah kuma ya nemi arziki a gurin Allah ta hanyar yin abun da dace ta hanyar neman arziki amma ta yaya arzikin da zo ya samu ya sayi abinci kai gida wannan yana hannun Allah sai mutum ya zuba haƙiƙanin tawakkali ga Allah wani abu zai gagare ka kai duk wanda kake jin zai gagare ka ko zai iya maka abun da ba ne ba ko wani zai zalunce ka don ƙarfin mulkinsa ko don ƙarfin dukiyarsa wannan su ne masu faɗa aji haka kawai ba kai abun da ya dace zalunce ka wace zai zalunce ka ko shi zai kwace maka wata dukiya taka kamar yadda akan samu irin wannan a nan ne ake jarraba ka a gaske in ka san Allah in ka san Allah wannan mutumin zai tausayin sa wanda zo zai kwace ma wani abu da ƙarfi saboda mulkin sa ko wani abu in ka san Allah wallahi fara jin tausayin sa don sunansa ya kare ko ba ko bujima sai yayi nadama babu mutumin da zai tabbata baka ci ba baka sha ba ba ce sai yayi nadama ya ku bayin Allah mu gane Allah mu san Allah shine Allah Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum Allah shi al-hayyul qayyum rayayye wanzazze in ka fita shine in ka shiga shine in ka kwanta shine in ka tashi shine cikin talauci shine cikin wadata shine a kasuwa shine a ma'aikata shine wannan shine Allah in gona ka je ma Allah ne saboda haka mu gane Allah shine Allah kuma mu yi abin da za mu yi iya gurgurin da za mu iya ta hanyar halal ya ku bayin Allah Allah yana ce mana wa tawakkala ala al-aziz rahim idan ga Allah al-aziz mabuwayi ar-rahim mai tausayi ita dogara da wanda yake da tausayi a huta dogara da gajiyayye shi ai ka gajiya kawai ta gajiya ta sami ka tashkur rahima ila alladhi la yarhamu damuwa ta sami ka ka je kana kai kuka kukan wanda ya tsora ka a damuwa zuwa ga wanda ba da tausayi da tausayi shi ne jarabi ka ganye ga imaninka bayin Allah da Allah ke jarraban su yana jarraban su don ga imanin su hatta manzanni wajen isar da sakon Allah Allah kan jarrabe su hatta idza stai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna wa nujiya man nasha abin da Allah yake faɗi hatta idza stai'asa rusul har akai matsayin da manzanni za su cire tsammani saboda jarrabawa saboda yanayi da suke ciki tsakaninsu da mutanensu amma sai Allah ya ce sai al'amarinmu ya zo musu na nasara haka ya kuwa yin Allah mu dogara ga Allah cikin mu muna da karancin tawakkali ga Allah a yau yawan mu daga an samu wani dan abu wani ma za ka samu rahama ya samu daga Allah na karuwar aihuwa amma abin da yake zuwa ransa damuwa ta zo masa ya je gun ne damuwa ta zo masa ya je gun honorable ne damuwa inda honorable ne nan zai baje maka damuwarsa a guje za ka fita sai an kamo ka saboda saboda shi ma gajiyayye ne tsololon da kai kake hango shi daga can wannan tsolon da Allah ya kai shi ma jaraba aka dora shi a guri don a nan ne yake da gajajjin musu damuwoyi wanda yake jin cewa sai ya cin musu kuma da wuya ya cin musu yadda kake tunanin nerorin sayan masara haka kake tunanin wani abubuwa a duniya saboda naka saboda ka da kaje gonsa ka kara masa damuwa akan damuwa gani yake kai ba damuwa kake ciki ba ka san abin da kake ciki ba shi yasa masa zo gudunsa don haka ya kuma yin Allah mu dogara ga Allah mu manta da dogaro da abin da shedan yake raya mana mu manta da rayawa zuciyar mu mu sani cewa Allah shi ke bada sauki in rashin lafiya ne Allah shi ke da wadata in kunci ne Allah shi ke da mulki in mulki shi ke nema lalle ne mu dogara ga Allah mu san Allah shine Allah Allah ya samu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu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 واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا ثم أذكركم بعد نفسي بالتوكل على الله وحقيقة التوكل على الله وتوكلوا على الله في جميع أموركم واعلموا عباد الله أن الله هو المدبر للأمور هو الرزاق هو الرزاق تظنون أن الله لا يفتنكم وحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يبتليكم الله ويفتنكم بالفتن وبالابتلاءات لكن هو الواحد الأحد الذي إذا توكل, إذا توكل عليه الإنسان يجعل له مخرجا في أموره فتوكلوا على الله هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين توكلوا على الله عباد الله فوضوا, فوضوا أموركم إلى الله واعلموا أن الله يحبكم أشد مما تحبون أنفسكم أنتم إنه كان بكم رحيما الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم توكلوا عليه ويقول رسول الله لو أنتم تتوكلون على الله غير حتى توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تروح بطانا انظروا إلى الطيور تغدو خماصا ثم تروح بطانا ينتشر الطير وليس له مزرعة وليس له السوق وليس له الدكان وليس له شيء لكن يرجع مليان البطن حتى يجمع أولاده لماذا؟ لما رزقه الله سبحانه وتعالى وهكذا نحن لو كنا نتوكل على الله لرزقنا من حيث لا نحتسب فتوكلوا على الله في الأمراض فتوكلوا على الله في الفقر وتوكلوا على الله في الغنى وفي طلبكم لكل شيء توكلوا على الله واعلموا أن الأمور بيد الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد عباد الله صلوا على أفضل الخلق لأن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا بعزتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه واجعله مباركين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم فكما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا برحمتك مع آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأبنائنا وبناتنا في جنة الفردوس يوم لا ينفع مال ولا بنون